su yi kistoshin annabawa daban-daban waɗanda mutanen su suka saba ma Allah kuma karshe Allah ya halaka su ya yi maganin su. To shi na Allah ya ce ka zalika ma su da dina min kawai mu rasu. Ba waɗannan annabawa da suka ambata wato wanda wannan mu ambata. Babu wasu mutane gabanin su waɗannan manzo ya zo. Illa kanu da sun ce ko tsarar shi masu mai fili. an ganin mu ko ta ce shi masu mawaci wato wani lokaci ta ce wani lokaci ta ce mai mawaci da su ne ta tabi shi ya ta amma dai wa su ta suna kare ta kaya a muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta kare suna kare ta haka nan sun ka kare ta yan uwan ku da suka wuce duk wanda kan zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke ce maka mai wani lokaci su ce a wani jirgin kuma a wani shi da kalibin amma da kawo har yi da manzanni su tsawa a kan al'umma su a manzanni zai kawo yin da sun hada a cikin wannan magana to magana da suka gaya musu shin wannan magana da suke faɗa musu ko manzanni ko wani manzanni sai mutane ne su ce mai in azawa zo ku zo ku yi shin duka suka taruwa sun ka sun ka haɗa kai sai da wasiya sun ka ce sun manzo da ku a gani ku ce kuma ku ce ku ce mun da ce haɗa kai suka yi suka da istibamun littafi wannan tambaya ta mamaki ai a abin na a amalatu ala zalikar kaunin mutu shi ya ɗauke su ga wannan magana da aka ambata wajen ma'atu alaihi ta haɗa su da wannan magana da ta wasiyar wata wasiya ta ba su da ba tashin su ga tashin ni da wannan wasiya da abin na lissa da wasu da'udin a kuma kenan saboda nisa da tsawon zamuna tsakanin domin yadda yasa suka yi wannan kuma da raba an hada an hada sannan ya yi ciwa da wannan magana bin na bai ya kore da wasu ya yi zargi wa bayyana ma wal amil da alai ya bayyana abin da ya sauke su ga irin wannan magana da kowane mutum bila hakika da hakika ya da ya ce ba ba wakiya sun kai ba kun kawo da abu da su mutane na zai karfi wato idan karkatacce na dozu idan mutum ya karkace zai iya maganganun irin waɗanda wannan karkatacce ko wata faruwa karkata ita ce a sanadiyyar waɗannan abubuwa saboda ka ba wani abu ba ne karkashin zuci wanda sun tsawon tsafo wato jimi'a alama ga kawai jimi'a ba ni jami'in a abin na a tsoyanin su wato karkace wasu a tsawon nan wata ce su duk abin da ya sauke su ga wannan wato ba wani abu ne da gawa ce wanda a tsakanin su karkasar nan da a tsakanin su wani ya yake kirka su magana su tarzan guda. Amma ku gani ko yanzu wato ba ku gani ko yanzu ga idan mutum na kwarai na sai ka ga ka ji magana sai ne in ka sai gane ko da wannan mutumin na gane kyau a azuwa da shi ba shi ma sai ka ji yana irin waɗannan maganganun da ka jiya ga mutumin kirki na Najeriya sai ka sai gane ka ji su ai da ya haɗa ta aƙida guda ta haɗa shi ya sa dole magana ta zama guda amma ko kungiya guda kudu ko gari guda kudu ya aki da kowa guda ce magana su ba su zama ya aki da kowa guda ce magana su ba su zama Allah ya ce da su ya gaba tsawon kuma Allah ya sa mu yi karshe mai kyau wata walla an ta فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر ذكرات فهو المؤمنين وتوجه الله أن تكون Allah zai masa magani ba ma an tabi mazumi ba kai ba a jirgin ka don sha kau da kai ne ya annaka ballakta mugurin ka don kai ka yi zuwa musulman zancin da aka aiko ka da shi wa zakir bil qur'ani kuma kai wa azizul qur'ani da alqur'ani wa inna zikra tanfa'ul mu'minin lalle wa tana amfanin mu'min min ilmi Allah ta'ala annahu man alima Allah ta'ala annahu zo wanda Allah ya san cewa shi zai yi imani to idan aka yi mai wa'azi zai umarni shi saboda ka ci gaba da wa'azinka da alqur'ani kai ta wa ma khalaqatul jinna

kuma ba halicci mutum ba ba halicci aljani ba sai zan dai su bauta ne wato Allah ya halicci mutum da aljani don a bauta mai kawai shi kai ne dalili wala ya nabi wannan bai kore ba wala ya nabi zalika adamu abin nan ibadatul kafiri don Allah ya halicci mutane don su bauta wannan bai wannan bai hana kafire su bauta la'annar gaya da la'ar zama wajen da don ya na iyakar abin da aka nema ba dole ne a same shi kama zai kaulika kama wadda kake cewa da magana in za ka yi magana bare su hazar karama na rai rike wannan alƙalin da aka ci wa ni don mi san yi rubutu da shi ai na ka gada la ka gada yana yiwa ba za ka rubutu da shi wa ya kai saboda haka wato don Allah ya halicci mutane saboda bauta wannan ba shi zai sa kahiri ya bauta ba shi zai sa kahiri ya bauta inna Allah abin da eh, ma uridu minhum min ba na neman wani arziki ga mutane da an fusu yin aure mai da Allah ya halarci mu ba wai ya halarci mu don mu ciyar da ɗiyan mu ko matanmu mu ko uwaye ko shi ne, ko mu ciyar da kanmu ma uridu minhum min rizqi Allah ne wani arziki gare su da an mutum ga kawo su Allah bai halicce mu don mu bi abincin da za mu ci ba don haka da ya halicce mu sannan ga abin na abin na auda gairi ko don wani wanda ba su ba kamar ɗaya ko mata ko uwaye ko yanne ko kannai Allah bai halicce mu don mu ciyar da su ba wannan ciyar da su da ciyar da kawunan mu da ciyar da gajiya da mata da uwaye wannan wani abu ne na daban amma dai ba don shi an kalice mu wa ma uridu an yi zai muni ya ce kuma ba na ne su ciyen min la an fusa wasu ciyen min da kawunan su wala ga yawan ko su ciyen min da wani ba da ba shi na kari ba da na halitta sai Allah sha'anahu ta'ala lalle shi sha'ana Allah ma a ibadi tare da bayi ne laisa da sha'anin sadati ma ajidi ba sai yake da sha'anin shugabannin bayi da bayi. kun ga wanda adda bayi yana rika suna zai ya sa su aiki su kama mai arziki to shi Allah da ya halarci bayi ne ba don su kama mai arziki ya halicce shi sannan mai gidan bayi yakan rika su wani lokaci ya ce su ce su samu ma kansu abinci to shi Allah ba don haka ne ya halice mu shi dai abin da ya halice mu kawai don mu bota yan bayi fa yana innama yamlikuna dama suna mallakar bayi da ya tsaye nobiyan don su samu taimako da bayin nan sun ta hasi ma'aishi wajen tabbatar da abincin sai kaske ga sana'a bi wujudi ha don samar da sana'a a bi amali ko kuma da wani aiki wa hidimatin da wata hidima da ilahi ha don kayan su gyara masu ita don haka amma shi Allah da ya rike bayi dai. ya ce lallai su bauta a ya Allah bai halicci kowa don wani ba kowane mutum don shi bauta Allah ya halice shi kowane aljani don shi bauta Allah ya halice shi za ka yi cewa ma kalakatul jinna wal insa da mutum da aljani ba halicce su ba illa ne ya halice saboda haka babu mutumin da Allah ya halitta don shi ne wani aiki wanda ba ibada saboda haka duk wani aikin da kake yi idan lokacin ibada ya yi to lokacin ibada bai cikin jikin da aka yi kaka aiki aka daukan aka ce yi to lokacin sallah a azhar bai cikin abin da ka kai jinka haka da lokaci ya ce zuwa sallah kawai ba na ka na ba balle ka yi jinka sai ka fi da lokacin ibada ya yi to sai zuwa ibada don ta an sa da ce ba kan kowa ba inna allaha huwa razzaqul Allah shi ne mai arzikawa gare su ba sun samu mai arziki ba zuwa alkuwatin mace ma abuci al almace mai tsananin kai kuma kun ga Allah ya halitta mutane ba don su ciyar da kawo nasu ba ba don su ciyar da wani ba ba don su ciyar da shi ba shi Allah ba a ya halitta su kawai don su bauta ba ce kuma ku saurara ku yi inna Allah huwa razzaq lalle Allah ne mai arzikawa ga dukkan halittun da ya halitta zurkuwa kuma yana da kayan da ya kai ya ba su abinci almatin mai tsananin kai ya Allah ya ku ya zurku wata mace da kuwarka da da kuwarka mai tsananin kai Allah muna roƙon ka tausaya mana Allah ka shirya maka shirya mana da yau ka shirya maka shirya mana mata ya Allah ka aga maka hanya madaidaiciya kuma Allah ka zauna da lafiya وإن للذين ظلموا وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوبهم فلا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ مِنْ كُبْرِ وَلَا مَعَاتِي ذَنُوبًا ga waɗanda sun ka zalunci kawo su sun kai kabeci ko sun ka zalunci kawo na sun kai zabo to Allah ya musu tana din garin ba wato ma'auni wanda a babba ai rabo mai girma mina na azab bin da zanuga sabiya kamar misalin ma'auni na abokansu alhaliki na kaulan wa'anda sun ka halaka gabaninsu yadda aka ba wa'ancan azaba mai girma su, ne yanzu ma za a ba su azaba mai girma a kan kafircin wala ya caji nuna bil azabi don haka kar su dora gaggawa a kawo azaba in akar in akar in akar duhu dan sun gana jinkirta musu ilawa mai kiyama zuwa ranar kiyama kar su ga kamar ba a yin azaba tana na aji kuma za a cika musu wanda an ka cika ba cewa fa wailun sananan azaba ya tabbata da zai da kawo ga wanda suka kafirta وعند الذين كفروا من أهلهم الذي يوعدون وويل سننا عذاب يا تبت للذين كفروا وأن تكافرت من يومهم daga yin su aiki fi yau da min nan bi ma'ana fi wato bi yau muhimmin lari wa a cikin yinin su wanda aka yi musu a ai yau mai kiyama ranar kiyama wa inna da su da uquli lalle alkawarin da Allah ya yi aukuwa ne tabbatacciya ce alaman ya kalifu ga duk wanda ke tafa ma'aunin Allah amma ga haramin bayani kamar wanda ya bayyana na bayani fi mawdu'in sura a cikin bagirar sura wato yadda Allah ya faɗa gaskiya ne wato yinin da aka yi musu alkawar sai shi yinin kiyama wato an yi abin nan an yi alkawari ne ga waɗanda an mamaye kuma an yi alkawari ne ga waɗanda an kahirai kowa Allah ya yi masa wannan alkawari na kiyama musulmai Allah ya musu alkawarin ranar kiyama ya ce Kullum da zai na saba kallon mai nan الذين سبقت لهم مثل حسنى أولئك الآن بعدهم لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما استعدى خالدون تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبق لهم منا الحسنى لديهم عند كلمة الشهادة عند كلمة إيمان تاسو حق بعد القبولون إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك أنها مؤمنون وأنا أنا ko waɗanda kalmar su mai kyau ta gabata gaskiya ba su shiga wuta sai dai suna biyowa don su wuce bayan su mawuna a sisa ko sautin wuta ba su wawan fi mashi an kusa da kada za su shiga cikin abin da rayukan su ke sha'awa nuna suna masu dawowa ce wata talaka mamul mala'iku mala'iku tana tarbon su ku saurara ku kwantar da hankalin ku haza yau mu kuma lalibun zuwa wannan yini shi na wanda an kaɗan da ce an muku alkawari mummune ke na Allah ya sa mu cikin amma su ko kahirai wato an yi musu abin nan alkawari shi ma abin nan ranar kiyama وما للذين كفروا قبلك مهطعين وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا إلا كلبناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون gaba sai karshen sura. an فذرهم يخوضوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون ناشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نعم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون kun ga yin kiyama an wa kowa alƙawari an wa musulmi alƙawari an wa kare alƙawari to kowa ya kama jiki ne da kyau Allah ya sa mai karshe Allah ya sa mai karshe ne wato ne abin nan kabilu alƙawari wato alƙawa ta yi tabbatacciya ce to wannan kuma shine ƙarshen wannan abin da sura wato a suratul zariyati Allah mana roƙonka da darajar wannan sura kuma da ɗaukakarta Allah ka mana imani da tsoronka Allah ka mana da ba da kada salati abin da sun muka yi Allah ka ba mu zan ba kowa ba idan an samu na haka nan Allah ka gafarta mana kuma ka raba mu da abin nan da suka yi da shi ba Allah ka so ya mana ka taimaka mana ka shirya mana taimaka ka shirya mana matan ka su zama rahama da ni'ima mu kada ka bari su zan yi kina da azaba gare mu Allah ka so ya mana ka sa irin nan namu da daraja wannan sura ta kara mai layiya da zaman lafiya musamman dai karamar hukumar birni da kawai Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka zauna da ita lafiya duk wata itina wata mun ka jiya Allah ka zutar da ita duk wata itina wata ba mu jiya ba Allah ka zutar da ita duk wata itina wata mun ka sani Allah ka zutar da ita duk wata itina wata ba mu sani ba Allah ka zutar da ita Allah ka gafarta mana kuma ka yaje mana dukkan inda muka yi muna da ka Allah mun tuba ka yaje mana Allah ka yaje mana Allah ka yaje mana Allah ka sa aljanna mu kuma mu kike wannan sura ta kare sai suratul turi suratul turi makiya. wato an ce mata suratul turi saboda an wata abin nan dutsen turi sai na a ciki shi ya sa aka ce mata suratul turi kun ga ayi da shi ta fara shi wannan a turi din da shi ta fara a makiya ta sauka maka cikin aya aya tana da da a هي تسع وأربعون آية تنا لآية أربعين لترى وموضوع الرئيسي الدعوة إلى iman. abinda ake agora da abinda take koyarwa kira zuwa ga imani ala wajen su'ali wal ilza ta hanyar yi wa mutum tafiya a ce dole sai ya bada ba da ansa fi usulubin latifin alladifin ma'akar a cikin wasu usulubi mai saukin kamawa mudurakun lil ukuli wato mudurakun lil ukuli mai rikuwa da hankula wanda in aka yi tambaya hankali zai gane abin da aka mishi sai dai in ya ki bi amma zai gane wa bismillah wa tur بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب Wanda Allah ya yi magana da annabi wato wannan zuci mai daraja ce Allah ya zaɓi wannan zuci don ya gana da Musa alaihi salatu wassalam Aka kasan Allah bai Allah ya yi rantsuwa da wannan zuci ta shirifa don daraja ta wata karima don karramawa wata tsira don tunatarwa da ma su yi ayati da ayoyin Allah wanda a cikin wannan zuci wa huwa ahadu bi balil janna shi dutsen dole sina'a da yana daga cikin duwatsun da aka yi da su daga aljanna wal maradu bi turu sina abinda aka yi da turi ba da dutsen turu sina wato da yana daga cikin duwatsun aljanna wakila kuma wasu malamai sun ce huwa kullu jabalin da an ce a turu ko wani dutse yurbitu shajara al muslim wanda ka tsirowa da itace masu kiya ya shiga ciki wa ma la yanzu ba laysa bi dutsen da baya tsirowa da itace masu kiya wannan ba a ce masa abu wa kitabun masu kuma yana rantsuwa da rubutu wanda aka rubuta iya abin da mutukan alkitaba wato littafin rubutu wanda aka kyautace bisa ruwa an ka rubuta tsakara tsakara masu ba an kai saurare kamar da ka ga wannan rubutu da ke cikin wannan tafsiri to Allah na rantsuwa da rubutun da aka yi tsakara tsakara fi hurufin a cikin harufa murattabatu wanda aka jera jami'atu wadda ta haɗa da kalimati wato da kalmomi wa hiya tawratu aw alquran shine Allah na rantsuwa da taura ko yana rantsuwa da alquran da su sun ka hada wannan sifa tirakin mashhur wanda aka ga takarda mashhurin wanda aka rubuta kai wato arrafu ne an ce wato ana min kullu ma ya kataba alai abin da aka rubutu gare ana ce mai araki jiltan kana ba ne a wani ko wani sabon da an yi kuma ana rubutu ga fata babu takarda to amma dai an ce mu bata takarda don da ita aka yi sallah wa huwa bin nasbati lit tawrat al alwa amma dangane da at alluna aka ne allati unzila ala musa wanda an saukar da musa wabin nisbatu lil qur'ani al mushaf dangane da qur'ani ko wato kofin nan da aka hannun shi a gari wata ga rahon mala'ikatu min al-lawil mahfuz dan lokacin da yana cikin lawil mahfuz mala'iku ke karanta shi wakila huwa sahabatul a'mal ko kuma anke ce arraqul wato littafan da muke aikata waɗanda mala'iku ka rubuta ومن أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله saboda kenan a Qur'ani ya ce wanda ya shi lutayi ne da dama da wanda ya shi lutayi ne ga wani ne kuma kenan dai abinda aka rubuta shi aka ji na biyu kishiyar wannan abin na aya wato kaurin cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa nukhrijul yawmal qiyamati muna yi zuwa gare shi ranar kirama kitabu, a yarkama mashura wato littafi wanda zai game da shi mashura buke Kuma ke na littafin mala'iku ke wa qawlu wa idza na shara idan aka bude littafai waɗanga na mala'iku bayan an rufe su da mutum ya mutu ne aka bude su ranar lahira ke an ce don wannan dalilin littafin mala'iku a cikin wakila almaradu ma ka taba wallahu sujudin mala'ika ta bi sama wasu kuma suka ce a abin da aka yi wato rubutun da Allah ya yi wa mala'iku a cikin sama ya qara'una fihi ma kana wa ma yakun suna karantawa ciki ne akwai rubuce abinda an ka yi da abinda za a yi har duniya ta kara wasu malamai sun ce shi ne wakila huwa ma kataba wallahu fi qulubil awliya wasu malamai suka ce a abinda Allah ya rubuta cikin zukatan masoya nai mina mumini na mu'minai bayanin bayanu wannan abin da aka rubuta cikin zukatan mu'minai cewa da Allah ya ulaika wa tawabi zuriyya min iman wadanda Allah ya rubuta imani cikin zukatan su aka ce wannan rubutun na aka to ko dai wani irin rubutu ne Allah dai ya rance da saboda haka matasa in suna zuwa makaranta su yi wasa da rubutawa kowa zai je makaranta ya yi ƙoƙari ya rika littattafai ne da kyau da alƙaluma ya an je makaranta ya rubuta abinda an ka rubuta tabbata ya kai wanda ba a rubuta ba ko wacewa shi ne nan gaba kaɗan nan gaba kaɗan wacewa ya kai Allah ya taimake mu wal baitul ma'mur Allah na rantsuwa da ɗakin nan da aka ce ma baitul ma'mur kuwa as-sama'u as-salisa wato can yake cikin sama kyau awo sabi ta ko kuma shidda awo sabi a iyalin ka'aba dabura da ɗakin ka'aba wannan ɗaki dabura da ka'aba yake ya zuru kulla yawmin sab'una alfa malaki shi ma dawabi ne aka yi kamar da aka dawabin ka'aba wanda mutane ka tashi daga ƙasashe daban-daban suna zuwa makka suna ziyarar ɗakin ka'aba shi ma haka mala'iku ka daga ɓangare na samomin da suke ba kowane bangare suna showa suna kawo da yara wajen wannan tsaki suna tsawa da gobe ya shi shi wannan tsaki ya zuru kulla yaumin sabu'una alfa malaki kowane yanki mala'ika sun yi saba'in ka ziyara duk dawaki sun suka zo su yi dawaki in suka kare wasu salati su yi sallah da sai su juya sun koma kuma la ya na idan da abada sannan ba dawo a kullum ziyara ba da a'a kullum ɗaya eh, kullum dubu saba'in ka mai jiya kuma in sun ba su a sai dai su dawo saboda da yawa sun saboda yawa kun ga ba kamar mu ba mu yanzu ya hanka ce mutum kaza ko mutum dubu ɗari aka ce su kai ziyara ga ta'aba in sun shiga wata rana sai ta yadda ita ne ba kowa in dai aka ce kwata hau bai komi ba don mai yawa masu dawafin ka'aba wa'anda ka zuwa na ka dawo masu zuwa na suna dawo Allah ya gafarta wata kafin masu kuma Allah na rantsuwa da rufe sama wanda an ka ɗauka sai a sama ita saman kanta Allah na rantsuwa da ita wa qala ibn abbas zuwa al-arsh ibn abbas ya ce a sakawul masjid tashi al'ashin Allah wal fahadil masjid kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da alba'a gulbi al-masjid wanda aka cika ai al-mamlu'u bil ma'i wanda aka cika da ruwa wa huwa al-baharul mahit shine baharul mahit kuma wani gulbi wakila al-baharul masjid wato kuma wasu malamai sun ce a ai aka ce gulbi al-masjid ya abi al wanda an haka wuta ciki ne a kan ya yi zari al wanda ya zari sosai da manzilacin tannuri amma matsayin tanda ya yi al-masuturi wanda an haka wuta karkashin ai a kasam Allah bi hadhihi al-ashya Allah ya yi rantsuwa da waɗanda abubuwa lima fiha saboda abinda a cikin ta min asari kudratihi na alamomin kudu da kuda to rantsuwa Allah ya gama rantsuwa ne cikin rantsuwa ya yi rantsuwa da waɗanda abubuwa to yanzu ce jawabin inna azabu rabbika la wajib jawabin rantsuwa lalle azabu ubangijin ka za ta azabar da ya alkawari ga waɗanda suka saba mai waɗanda suka cancanci azabar nan lawa ya ke on shi na aka yi wa rantsuwa ga daga farko zuwa abin da ila nazilin musulmi lalle azabar zai sauka ga wanda suka dace shi malawo min dafi'in an bai da ko mai turewa shi nan ya sauko ba mai ture shi yau maƙoli da wani وتسير الجبال سيرا ويوم تمور السماء مورا ranar da sama take girgizawa mauran girgizawa ai ta ta harrafa tana girgizawa ta biyu ta kewaya kuma ta kuma ta kewaya wata sirin jibalu ta tsora tahiya ta zama gari tana tahiya sayar tahiya ai ta sirin haba a mantura ka shi ta zama kura wadda iska ka buwa yana shi ke wa zalika yawmul qiyama wa la ranar qiyama Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama ka gafarta mana Allah ka yaje mana wa wailul lil yawma lil mukaththibin الذين في خوض يلعبون يوم يرجعون إلى نار جهنم جحا فويل كلمة عذاب من كلمة عذاب عبد الشدة عذاب أنا عذاب يا رب يوم إذن المكتبين بالشدة كما سكرت من duk mutanen da ka karyata manzannin su ruka a fuska ko su karyata maganar manzannin su ko aiki ko abin na umarnin manzannin su ko ikirarin manzannin su wato eh, eh, waɗanda ke karyata sayan waɗanda abubuwa ran nan bane ya tabbata ranar kiyama ka yi kokari abinda an kace sunna in kana iyawa kai in ba ka iyawa ka rabi da masu yi kaka soka kaka soka in kana iyawa ka yi in ba ka iyawa ƙarfi imanin mutane ba kana duk abin da zai kai jima za a ya ce to akwai masu yi ko mina to in kai ba ka iyawa to kaka soka bari masu iyawa Allah ya ce Allah ne na wani kawai su masu kare ta manzannin nan wanda suke cikin kukawa su ga fannace fannace su yalla abuna suna warki ai ya shagalo da su suna shagala da kafirci yau mai da kuma ila nari jahannam rana ce wanda za a rika tura zuwa ga wata jihar a yi duka wani bai omfe ana tura su da kai wato yau mai da on wato badalin mi yawan ويقال لها تبكيتا هذه النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أتذرون أعداءكم لا تبصرون اصلوها اصلوها تكذبون تتبعوا سواء عليكم إنما تجزون ما ranar da ake tura ilana zuwa da wata jahannama da tura bayan an tura su sannan sai a ce musu fadihin nar wanda wuta da an ka tura ku ciki ita ce allati kuntum biha tukadzibun wanda kun ka kasance kuna karyatawa da ita can duniya da can duniya an ce muku akwai wuta wanda ya saba ma Allah ke kuma ne shi kuma ce sun yi na ba to yanzu ga ku kun ga wuta ku diba da kyau ku gani aba sai ran hadal azab wannan azaba ce yi da Allah ki karona wata ga dan kuna gani Shi ya shahida ga wuta tsirita amma kuntun ta kulu na bilwahi kuma wadda kuwa kasance kuna ciya ga wahayi can duniya ba da tsirin wannan tsirina to ita ma wuta ku dibe ta da kyau ku ga wadda ta kabalbalin bala'i ke tsirita ita ma amma an tulla sun shirura ko ko ba ku gani ku diba da kyau ku gani ko ba ku gani sai ta ko ba zai yi ba ce amma kun ta duniya kuma wadda kun kaura can duniya kuka ce abin nan inna masu kira a tsaro na ban na na kawon tsoro dama an tsirce idanun mu mutane muke wanda an wasu yi saboda haka kun ka ce duk abin da annabi ya wada muku sai ya ce don kuna yi al'amuru na zero to umarnin mu kudi ba da kyau tsiri na bal a abi ba sa da kwa in ba ku gani wato akwai rashin gani ga idan ba ko wani ciwo ko kazalika haka nan kuma ke waje da kalalin saboda an samu wato kauna bi basira da gunga basira ta cikin zuciya zalika wani zalika ba su tajewo na an tuta amin dan basira tana da abin da rashin kyau to ba za ku yi amfani da idon ko wajen ganin abin da a gaskiya ba sai ma ya fa ga abin da bai amfani Idan basiran mutum ta cikin zuciya sai ba ta da kyau to basira sai ta ido ba ta da kyau to bayan an tambaye su da sun yali ya ce to ku tashi bismillah bismillah فاستجمع فاستروا أو لا تستروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم kuntum ta'malun Allah cikin lakum ku ya shiga watan nan ku shiga Wasu ruwa fasu alai ko ku yi hankuri akan ta aula ta ko ga ku yi hankuri sosai za a sa ku ciki ba don a tausaya muku ba don a biya ku aikin da kun karucin saboda ka da taburukun wajen da uku sawa da hankulin ku da rashin hankulin ku wa wani alaikun duk sai ya shiga da an da sabarakun layan ba don ko kun yi hankali biyu amfanin ku sai an ce ma akwai da sana'a sai an ce mai ko ba a ce inda ma ta zuwa na makon ta sama dama ana taka muku ne da sakamakon haka da kuka yi jarrabawa ko nan duniya jarrabawa tana gushewa idan Allah ya jarraba mutane jarrabawa tana gushewa amma sakamakon aiki bai gushe ya aiki na kun kai to shi kawai ko kuna wayo Allah wayo Allah sai an biya ku aikin nan da kun kai sai an biya ku jinga dai ko ni yawa in mai yawa na a biya ku jinga mai yawa in ɗan cino na a biya ku jinga ya cino ba jarrabawa ta wata da guri ta wata yi kun mai da amari ga Allah sai a ja shi sakamakon aiki sai an biya ku bai aiki sai an biya shi Allah ba a mai aiki kyauta ba a mai aiki kyauta akwai mai aiki da ya biya shi in mutumin kwarai na ya aikin kwarai aljanna aka biya ne da kuma sakamako mai kyau na duniya da lafiya in ko mutum mugu na yi mugunta wuta aka ba shi. da sauran miyagun sakamakon da za a yi na duniya kuma da lafiya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye za a abin jaza'a za a wani sakamakon da ta da istiwa'i saboda ta'alilin da ya ga itawari na daidaituwa ga hakuri da rashin hakuri wa innahu lamma kana al-jazaa'u wajibu yadda abin yake lokacin da sakamakon aikin kowa wajibi na ya auku gare shi da hasbil wa'adi gwargwadon alkawarin da aka yi yadda na aikata bi Allah ya ta'ala don koro karya ga Allah ta'ala to kana sabru wa adam rusi da hankuri da rashin hankuri sun zama duk sai biya da nan a rashin hankuri kowa sai an biya shi saboda darajar sunayen ka Allah ayyukan da muka yi mara kyau da waɗanda muka yi Allah ka gafarta mana kuma karaba raba wa su amma ayyuka masu kyau Allah ka samu sai su shi ƙarshen rayuwa kuma Allah ka gafarta mana Allah ka yi inda mutaki na مطمئن ya جنات

متكئين على سرر مخفوفة وزوجناهم بحور عين. ثم ذكر تعالى sai ya biyo baya don muƙabala tun da an faɗi abin da za a je kayare ga kayan su su ko ne a faɗi abin da za a je su ga imanin saboda haka ya ambaci shi za a yi mulki na sa'ili da sakamakon mu ne sa da Allah ya sa mu shi wa kana innal na lalle bayan Allah ba su takawa fi jannati suna cikin aljanna wani imin da ni'ima an kiyama ta Allah ka ba mu cikin jannati baki suna cikin daɗi suna cikin daɗi bima ta rubuta da abin da ubangiji su ya faru ai da samun kayan daɗin da ya faru wato bushasha sai suka yi wa kama marko kuma ana ubangiji su ya kare su daga azabar jini ma azabar wato kaji wancan da an ka saka maka ire da ita alama ala atawu wato atawu marko kayan daji wato ubangiji su ya ba su kayan daji sannan wa kama marko azabar kaji kuma ubangiji su ya kare su da azabar wato daga azabar jini da kayan daji kuma cin daji aka yi babu wahala kun ga nan duniya wato aiki yake da waya amma an ka ce lahira ta kama ne na da daji Allah ka ba su ne Aiki suna masu jin daɗi gidi dajin da abin da ya ba na kayan daɗi wawo kayayyakin da kare su da yayi da kayan azaba sannan wani kare da sannan a cikin musu kudu da su abin da kuka so wa shirabu da sharu abin da kuka so wato duk wani kayan daɗi da kuka son ci na ci to ku ci na sha to ku sha saboda rayuwa ba ta yi babu babu abin nan ci abinci babu sha abinci to mu aljanna da ba a mutuwa sai an ci abinci sai an sha abinci sha ko da ba a mutuwa da an kai jiki don don abada hukuncin sai ya ci kuma sai ya sha saboda ka abinci wato abuna wanda an mutane kowannan ya yi kokari ya tana dama kai ne wani aiki wanda zai rika yi don ya samu abincin da ya ci a abinci dole sai an ci shi kuma abin sha dole sai an sha shi saboda ka kowannan ya yi kokari ya tana dama kai ne wani aiki na alaliya wanda zai yi don ya samu abincin da ya ci Allah ya taimake mu Allah ya mu halaliya Allah ya ce wannan da aka yi ci kuma ku sha ale an kuna da farin ciki ai muhalli ya ce bai ba saboda abin da kun kasance kuna aikata ba ku ma saboda sanadiyya abin da kuna saboda haka ana ba da aljanna kenan ana ba da kayan daɗi cikin ana ba da kariya daga azabobi ke sababi al'ama da saliha saboda sanadiyar ayyuka na kwarai saboda ka konan duniya idan mutum ya lalace ayyuka na kwarai in Allah ya so Allah zai taimake shi kuma ya fara samun rayuwa Allah ya taimake mu yi da suna a cikin jin daɗi suna gefe ciki azumin da damiri a mutakin bi kawai ta'ala fi jannatin ayyukan mutanatimi suna mutuntuwa mutakirina على surrin masufa suna giginciri daga gadaje wanda an kawo tsawo ba da sashen gado da ba a da ba a zuwa na aljanna ba ma mai ke ba da bayanan sai ni ya ba da bayanan ba tun kuɗi ba ku gani ta aljanna guda gida ne ta aljanna guda kuma ɗan baya wanda ya shiga aljanna da ke kai da ibada mai yawa gida ne ya lumsa duniya sau ciki yake da gadaje kaka za ka misalta ko ce an kai ya lumsa je ga ko kaka za ka misalta balle su duniya gabar da yamma kudu da arewa sama da kasa ya za ka misali in ba dan yana ni'ima Allah ba da kila da ya zama azabar don in ya ajiye wata mata ba da shi a haka wai ya kai gari to amma da yake ni'imar Allah ce abin da duk mutum su ce Allah shi ne shi yasa bai zama Allah ba Allah shi ga da wasu wa zawwajna kuma awar adaba ala ne? wato bayan mun ba su aljanna kuma wato ba su zaune cikin aljanna to bayan haka nan kuma wa zawwajna muka awar da su ga da jiki da yan mata masu fararen ido manya-manya ai da a a'ayi masu manyan idanu ba da ba ko masu idanu masu kyau kusa ana yaba mace da manyan ido mace mai manyan ido ana yaba fiye da yadda aka yaba mai ƙananan idanu mai manyan ido ana yaba shi ya sauki daga Allah zai ambaci mata a sai ambaci ini ya ce masu manya wato ko mutta ta jayi ba idanun gaba ko mutta ta jayi ba an wuce ba wannan abu na wanda aka alfahari da shi da asali wa kowane duniya mace mai manya ido tana cikin abin da abin da aka so shi ya sami mutum ya aure madina ya ce na yi aure ya rasu da zan ya ce ka ganta Mun ka ce a a ce to ya sauri sauri ka dai amma ya saura aure ya sauri ya ce na aure ma'ana sana bai mata ya kalli saboda tsananin suna ya zama mata mai ko gani ta ya ta da uban da kawai shi ya ya ji amci yana da ya kuma ya ce shi uban ya amince ya kuma ce ya ba shi da shi uban ya ga wanda ya kaso shi ko ya ga wanda ya kaso ya aure ya aure ga sai annabi ya ce sauri ka dai wanzur azhab wanzur ilayya da yi ke kallo gare ta fa inna bi'a yana al'asar shi'a lalle ga yana asar a ko wani dan abu na mishi mishi kaka je ka auro ta ka zo ka ga idan nan bishi bishi ka cikin masu maka ka je ka gani kun ga ashe ana buƙatar mai shi yasa ana da ciya ka je ka biyo ba ko masu tsana to Allah ya gafarta والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم

wayannan da suka yi imani wata ba hako ma'aduba ala abin da amun wayannan da suka yi imani wata ba ko zuriya zuriya ta kuma zuriya su sai musu kai musu da ta fi su ga imani ɗiyan su da jikokin su yadda ifiradi zuriya da fi almaudu aini a nan wurare biyu da nan da sauran wurin da zai sake ambaton eh, abin nan zuriya ai a shiga ziriya kanana warke ba da manya saboda kun san wato da ɗiyanka ƙanana da ɗiyanka manya duk ɗiyanka to wanda ya yi imani kuma ɗiya ne ƙanana da manya sun fi shi da imani wata wawa kuma duk kyakkyan tsakanin minan nasabi sun zama na nasaba ne abinda ana nasaba ɗiyan da ka aure mace a haifa maka su a ɗiyan nasaba wa min ruhi ko kodiya ne na ruhi fili ya gama karatu don ka zanna wurin ka kamar ɗiyanka ka karanta shi su Aita lami alim wato majiran Malam, su ma bi a auladi bi matsayin tsiyanai suke majiran Malam su ma matsayin tsiyanai suke saboda haka matsayin su na tsiyanai in kagga almajiri ya zanna yana bacin malam ne to yana iya shaƙe wa bane wanda ya haife yana iya cin wuyan wanda ya haife shi aka ce ai su waɗanga balhum aqrabu ilayhi ai almajiran sun yi zama kusa gare na amanu min man huwa min an-nasab bisa ga waɗanda suke ciyan nasaba ne amma ba su ba su karatu ɗalibin jamal cikin tafsirin jamal ya ce wa yulhaqu bi ana riskawa ga zuriyar waɗanda za a haɗa su aljanna da shi minan nasabi ana riskawa da nasaba a zuriyar da bisababi zuriya wadda ta faru saboda wani dalili wahiyar mahabba ita ce soyayya wa in kana ma'aha akaz ilmin idan masoyin naka ya zama almajirinka yana koyon karatu gare ka au amalin ko yana koyon ibada ka mai kyawu kana ajiyar ya kasance ya cancanta ya zama cikin yanka wata kuna zuriyatul ibada yace zan zuriya da ka samo kyauta ka zuriyatul wulada kamar zuriyar haihuwa wato zuriyar almajiranci ya kyauta ka samo su zan ko da kare su da wayon sun ka taho wurin ka kaga wata kyauta ta in dai sun ciya sun yi karatu in dai sun tsaya sun yi karatu to sun zama kama abin nan biyan haka wajen abin nan ah, abin nan yanzu da su wurin ka in kiyama ta yi ta shiga aljanna to za a riskar da su wurin ka don sun zanna wurin ka sun saba da kai sun yi yarda da kai bisa ga ubansu in dai na kwarai na sun yi yarda da kai bisa ga ubansu kaga in sun je kiyama sai su a gama su da kai bisa a kai su inda ubansu wanda ba su saba da shi kwarai ba haka saboda haka aka ce su suka yi cancanta a nan to wanda abin nan ya yi imani zuriyar sun tabbi su da imani imani da imani minar kibari na manyan zuriya waɗanda suka yi da imani wa minar abari da kuma babanni wato ga in yaran na sun kai karatu babanninsu sun zama zuriyarsu wato hamanna zuriyatahum da hulki mashhur in ji ya ce kun ga yace mun doko zuriyar uwayen su na yace mu zuriya to uwaye ma ana ce musu zuriya kamar da ya faɗa ya ce wanda aka ce ma iya zuriya uwaye ma ana ce musu zuriya yace abin da na wa kabrul mubtada da yace na amanu mubtada kabruhu ana kana bihi wato mun riskan musu zuriyar da wani zuriyar su a na wanda aka amata da janna cikin aljanna za mu kawo su duk mutumin da ya zama lahiya shi da malami ne to idan malamin ya shiga aljanna da izinin Allah shi ma zai shiga aljanna kuma can inda malamin za a kai shi can inda yake can za a kai shi duk wanda ya ibada ya hau aljanna firdausi da ala kai ko kai ibada ta dinge to Allah yake alhaka na bin zuriya to ba a barin ka bakin gid ba falka na sama ba a barin ta bakin gida baban kana sama alhaqana bi zuriyati za mu tallabi zuriyar nan nasu almazkuri na wa'anda muka ambata mu kai musu aljanna cikin aljanna wa yakununa sai su zama bi daraja ta cikin daraja wato abin nan uwayen nan nasu wato malaman nan nasu wa in lam ya'malu bi amalihim ko ba su yi aiki irin nasu sakar matan lil abai don a girmama babanni bishimayar aulabi ilaihi a hado abin nan zai tsori su dan yanzu idan ka samu gida ka gina sai dai kai zaman ka ɗayan ka na can wani wuri nasu gida babu daɗi babu daɗi in dai daɗi ka ka gida to ɗayan ka su da gidan su kusa gari ka ji daɗi ka ga ga ka kamar sabo shi a kai ganga cikin ɗayan ka ya yi daɗi an girmama uwaye sai an ka ɗauko ɗayansu an ka kai musu can wurinsu to an girmama uwaye wal aba misla auladi su ma babanni kamar ɗaya suke yal hakuna bil abnai ana riska da su da kun kaga ana ɗauko ɗiya a kai inda uwaye ɗan uwaye a sama to haka na ana ɗauko abin nan uwaye a kai su can sama inda ɗiyansu aljanna cikin aljanna su ba takarma shi ma shakarma ta lil abna isbali don a girmama matsayin nan salihai kana da ka samu arziki ka gina sabon gida amma babanka na cikin gari yannaka na cikin gari yana daɗi kullum ko ana ruwa ta ji tana son ganin ka da ciya kilo mishi sai yanzu da aka waya sai ta buga mata ka je waɗa mai ina faɗa ta yanzu yanzu ina daɗi ko da ka gida bai yi daɗi ba shi ka gina mata gida nan da kika gidanka ga gidanka ga gidanka in tana son ganinka wani ce da kai in kana son ganinta saboda da kai eh? wanda duk bai zan zama da waye ne akwai wani abu da ya shiga na cikin akida mata ta yi ta rinjaye ba wannan akwai wani abu cikin aƙida ce mata ta ta rinjaye shi in ka ga mutum na gudun kuwa dai mata ta ta rinjaye shi wato abin da aka so ba wai dole sai ka sa inna ka cikin gidanka ba shi mata gida bakin gidanka da ka ga ka kuma kare ka da kyau ka ka saman mata abokan zama Kiyanta in suna su shigo cikin gidan su zauna su ma su wace ka a jima a jima sai iske ta da mata ba mu da kuɗin kashi da ce a kiro ka ba da kuɗi ka ga kana miƙa mata ta raba mu in sun ka kashe sun ka dawo ta kuma kiro ka babu ruwanta ɗan da waɗanda ɗiya ba su da babu ruwan ta ake ta kusa gare ka don wannan shi yawon wani haihuwa a ko shi aka yi hina ba ita ɗaya ka ɗaukowa ɗan uban na nan ba shi ɗaya ba ita ɗaya ka ɗaukowa shi na gida aka a ɗauko shi da shi da mata ta yi a yana bai kaya an babu ba shi a ce mai kaya ka gani ko shi ke adda gida ne ka kawo kusa gare ka zama ko ka kawo shi kusa gare ka ko ka kusa gare ka zama duk kuce bai yi wa abinda duk kuce da Allah ya ce a yi shi na yi wa ko duk kuce da Allah ya ce shi shi na a yi shi na yi wa ku dai abinda ya sa ko wanda ya samu kuɗi gudun uwa ta shi kai sai guda guda sannan gudun baba ne ya kai sannan gudun kanne ne ya kai na ga wani mutum ya samu gida sai ya sai hili ni za kai da hilin ga ya ce kowa sai zai gina mana ɗiyarka kai wani aboki ne ya kire ce laifin ka kawo Allah kanka in ka kawo tsoron da wallahi wahala za su da aka an fasa ta cikin gari to haka nan na kuka faɗi ba Ba su kuɗi don haka suka ran wani tsoro sai ka kame kudi kuɗi ya koma kafa almaji ga shi ya shi ɗai kuma wanda bai da kowa ga shi ya shi ɗai babu kowa cikin yan wani to da yan kuɗi ya bai sani kun bai san wani ba ga bai sai hegi guda inda zo an kace hegi guda daya akwai bai sai ne sai raba shi biyu zai shi rabi ba yi ne da yan uwa ne rabi amma in ba haka nan zai yi bai sai guda don babu da duk abin da zaka cewa wani wasu yan uwa ko kaka su kuka gari ka ba su kulawa da kai komai zaka cewa faɗi abin da zai Allah ya ce shi aka yi ba wanda ka ce ba abin kuma hankuri na don ko baka ɗauko ƴan ka ba sai ka ɗauki ƴan uwan wani ba a sai zama kai ne saboda haka matasa ku lura da wannan kwasa mai yan kuɗi cikin ku ya ce ya sai ɗan ciki ne wai kokari yake ya guje bakwa dai kuna ganin abin kuwa kuna ganin abin ku kun ji abin da wata Allah ya kare mu ya kare ruya an ruwaito an ibn abbas radiyallahu anhu ma in kana al-aba'u arfa'u darajatan idan ba babannin mutum su sun kai daukaka ga daraja cikin aljanna su a can sama kwarai to rafa Allah al-abna'a sai Allah ya daukaka iya sai shi kan ce inda ubannin su ci albarka ubannin su wa fal aba'u za su nuna bi ismi zuriya babanni sun shiga cikin sunan zuriya da kauli ta'ala wa ayatu lahu anna man ya zuriyata wa qad mashahur eh, aya ne ga Yesu. mun dauko zuriya su cikin jirgi cikakki wato babannin su akan yi an dauko wa ma alatna wa kaka ji an ce in dana sama a dauko baba ne da kasa kai can kaka kaka aza aikin kan za a diba <clears throat> wa ma alatna hum da mu rage musu ba la bi fatih lami wa qadriha alikinahu wa ma na kasnahu min amalin min shay'in wa marbi musu ko min shay'in babu abinda mun ka rage ma diyan nan yazadu ko ubannin nan da aka kai diya kusa gare su to babu abinda an ka rage musu yazadu wanda za a ƙara yawa ne fi amalin aula daga aikin diya a girmamawa ce kawai ta Allah Allah dai ya sani ko wanda ya samu wuri zana yana fiye ga diya ne wurin duk wanda ya samu wuri zana yana so ya ga uwaye ne wurin Allah ya san da haka don haka wa na kawai wa na yi da ya fata aljanna baka san kowa ba an baka gida ka ba, duniya so goma wannan irin daji ga ka za ka yi da shi kai dai ba da wanka ga shiya ka doko babanka in naka suma a kawo ita uwa ba ta da gida sai ta karkashin miji amma sai a kawo wanka shi ma a bashi kusa gare ka wata amsa ba a bashi wanda aiki ne ya hukunta a bashi amma dai an kawo shi kusa gare ka don girmamawa lomar in bi ma ka kabar ne kowane mutum jingina ne ga abin da ya aikata ai a mai kai da haushin wanda ya aikata na alheri shir hadin jingina ne ai masu ne da yi da shirin za a kama shi da shirin da ya yi wani ja za da kai za a saka mai da alherin da ya yi ai in na raf a darajatul abnai lalle ɗaukaka darajar diya da an kai bil abai da da abin nan darajar babanninsu wal akasi da ɗaukaka darajar ubanni da an kai da abin nan da ɗayansu da darajar ɗayansu na cikin aljanna la yakunu kuma bil imani da imani. bai wa sai da imani tabbatacce min kulli fardin da kowa don wanda bai da imani ko da ɗa ne manzo Allah na bai shiga aljanna wanda bai da imani ko da ta ne manzon Allah na da shiga aljanna shi yasa kun ga da Allah na da girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karanta muku hadisi kuma sahihi na karanta muku sunan mu annabi ya ce ina roƙo gare ka Allah ka bani izini ina roƙonka ka bani izini saboda abin da ya karanta cikin Qur'ani ya ga wasu roƙi Allah ya tattaɗe wasu ya tattaɗe uwayen wasu ya tattaɗe matar ba su mutu yake so ni ma roƙon ka na kai ka ba ni izini in je inda baba na ka zuwa da shi da ina ta Ni musu wa'azi su musulunci shi na ba yadda inda ba kabarin baba ne ya yi mai magana ya tashi ce ni na muhammadu wannan da ka bari cikin shi sunana muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina kiran ka kai imani da Allah ke ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu an la ilaha illallah sai wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama musulmi ce ba ko ma ka fata yace inda ina fi mata haka dan girmamawa da Allah kai mai tahi wa'anda ya kawo wa'ancin da ya ba su izini sai sun kada shi don haka ya tasowa mai ba ne da inna sai don girmamawa yanzu haka baban manzo Allah musulmi na in ji annabi hadisi sai yi in ji ba haka ne karanta muku shi nan wuri kuma malaman hadisi sun ce hadisi na sahi nan wani da karanta wani to wannan girmamawa ce wannan darajantawa ce wannan mutuntawa ce amma banda imani ta kake in mutum bai da imani bai shiga aljanna balle a ɗauka ya kai shi ne da imani al-istilani mai zaman kai ne tabbatacci mai kullum wala ya da kullu ahadun aljanna bi imani gairi babu wani mutum mai shiga aljanna da imanin wani ne uba bai shiga aljanna da imanin ɗanai ɗa bai shiga aljanna da imanin kubanai wa rabi jati amma ɗaukaka daraja bayan mutum ya shiga da imani ne a ɗaukaka daraja ce wa yake mali a kammala ta bai da da aikin wani inna ma huwa fil a'mali faqar wannan ga ayyuka kawai ba wai ga imani ba wa bil hadin cikin tafsirin hadin kullum ri'in kowar mutum ai kafirin kai ke ma ka saba min amali shirki rahim ke yana ne ga aikin da aika na shirka ai murta hannu ga amali ana jingina da shi ga aiki ne da na cikin wuta wal mu'minu la yakunu murtahina mu'mini bai zama jingina da yi saboda cewar Allah kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin ko wace ke yana ta ga abin da ta aikata banda mutanen da banda su kan ba jingina na ga ayyukan Allah ka tausaya mana kai mana jagora yan uwa musulmi kun sani akwai kwamishin nan na marayi da muke ta abin da na kokari ana ta bugawa ana ta mama marayi dan abin da ya kamata a basu wanda za su dan rage maraici da shiya to kwamitin yana nan kuma kwamitin yana so ya kaddamar da neman taimako da yi jama'a kwamitin nan kun san shi kuma kun san muhimmanci yanzu saboda daɗewar kwamitin da ana yi ne sun ba a fara shi wasu rari ba an ka fara wasu rari nan gida ake yi ne bai da bukatar sai mun kawo muku ayoyi ko mun kawo muku hadisai don kun kwamitin ko san muhimmanci ne illa dai abin da ake so ku sani cewa wayannan masu wannan kwamiti suna so su gabatar da bayanin su gare ku don su tabbatar da ranar da za su nemi gudunmawarku da ranar da za su raba gudunmawar da sun ka samu. to gobe sun kace suka son su gabatar da kwamitin gobe saboda haka tun da za su gabatar da kwamitin a gobe da kuri kokari gobe kowa ya kawo da abin da zai basuwa ya baya bayyana ko ya baya koyi abin da zai aka so kowa ya ba da gudunmawa gwargwadon ya ka iya aiwata ya kai a cikin daɗin rai mai ɗan sabbin takalmi silima mai ɗan sabbin takalmi masu kyau mai dan turmi a tafa mai dan yadin shadda biyar mai dan yadin shadda goma a mai yakulla mai kyau da sauran abubuwa sannan mai ba da kuɗi shi kuma kowa da abin da ya ka iyawa da masu ba da kuɗi da masu ba da kaya A sai kuɗi ɗaya aka ba zuwa da da 'yan kunni da sarkokin waya duk ana ba su kowa ya jo da abin da yake iya maza da mata kowa ya jo da abin da yake ba iya sai dai kun san marayi wato yarana yaro sha'awa gare shi yaro yana son abu mai kyau yaro yana son abu mai daɗi don haka a diba abubuwan da za a kawo yaro abu mai kyau ya kasu ba kamar dattijo na ba ko me ya samu ya isa yi yaro abu mai kyau ya kasu. ba a samu abu mai kyau a taho da shi Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mai karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu in ba ta yi kuma Allah ya taimaka mana mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرجوك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zurfin duk wani alheri wanda za ka sauka cikin daren ga Allah muna roƙonka da asma'ika rasuna Allah ka ba mu rabon da ya tsara da kowa ya saura kuma ka raba mu sauran jama'a amma duk wani bala'i da sharri da hikima wanda za ta sauko daga jama'a a daren Allah ka kare mu ka kare musulunci da musulmai ba su daya Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mai karshe mai kyau Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta duk abin da muka yi Allah ka kawo mai don ka ba kowa ayyukan ka da zaman da muka yi wurin ka wata shekara Allah ka sa saboda ke muka aikin gaba da kowa Allah ka ɗebe wata manawa wadda ba ta bi da yarda ciki in ma ta shigo Allah mana ka Allah ka yaye mana in wata manawa ta shigo wanda ba ta faɗa yarda Allah mana ka Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana kuma Allah ka tausaya mana ka kyautata niyyar mu ka dawo da mu ga abin da muka fara don shi kuma ka taimake mu mu ci gaba da yi ne har lokacin da ka karfi rayuwa don da sunayen ka Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka shirya maka shirya uwa ka shirya maka shirya iyali ka shirya maka shirya iya da zuriya Allah ka sa musu albarka in duka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mana albarka baki daya Allah mai karshe mai kyawu malaman mu Allah ka gafarta musu ka shirya musu ɗayan su ka sa musu albarka ka gafarta mana baki daya ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka buɗa mana kohohi na alheri Allah ka buɗa mana kohohi na alheri